صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadawar haka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voa na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi da cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba bayan kuma za mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada da shirin na afirka a yau bayan sa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai shirin nan na amsoshin tarbiyya bayansa kuma akwai shirin nan na kyasoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan yammaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha hudu ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da talatin ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kokon san cewa shekaru 79 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta alif tara da da arba'in biyu, aka gudanar da taron casablanca na kasar morocco tsakanin shugaban kasar amurka na lokacin da kuma firaministan birtaniya da shugaban faransa gami da wakilin tarayya soviet an gudanar da wannan taro ne a lokacin da ake tsakiyar gwabza yakin duniya na biyu a yayin zaman taron nasu wanda ya dauke tsawon kwanaki goma a birnin casablanca na kasar morocco sun mayar da hankali ne akan tattauna hanyoyin da za su bi domin su samu nasarar murkushe sojoji da kuma kawayen kasar jamus sun kuma alkawarin cewa ba za su daina yaƙi ba har sai lokacin da jamus da kawayenta suka mika kai masu saurari kun san cewa shekaru goma da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan janairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya shugaban kasar tunisia zainul abidin bin ali ya arce daga kasar zuwa kasar saudiya bayan ya kasa murkushe zanga-zangar mutanen kasar wadda suka bukaci da ya murabus da haka kuma aka kawo ƙarshen mulkin kama karya na zainal abidin Bina ali a ƙasar tunisia zainal abidin na Bina ali ya yi wani juyin mulki ne wanda ba a zubar da jini ba a shekara ta alif da da tamanin bakwai tun daga lokacin da kuma ke kan mulki na ƙasar tunisia inda ya mulkin kama karya musamman kan masu kishin addini amma kafin boron da ya kawo ƙarshen mulkin sa a ƙasar ta tunisia wani matashi ne mai sayar da kayan miya ya kona kansa a wani yanki a kasar saboda zaluncin da ma'aikatan karamar hukuma suka yi masa da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan janairun shekara ta 1991 ma'aikatan hukumar leƙen asiri ta haramtacciyar ƙasar isra'ila mossad suka kashe salah khalab wani jigo na ƙungiyar fata ta falasɗinawa kuma ɗaya daga cikin ƙungiyoyi waɗanda suka kafa ƙungiyar kwatan 'yancin kai ta falasinawa wato plo yahudawan sun kashe salah khalaf ne a birnin tunis na ƙasar tunisia wannan kisan dai ya nuna cewa yahudawan isra'ilan ba sa mutunta hurumin ƙasashen duniya da kuma dokokin ƙasa da ƙasa kuma kafin kisan salah halab sun kashe jami'an plo da dama haka kuma bayan kisan gillar da suka yi masa sun ci gaba da kisan manyan kusoshin kungiyar ta plo karkashin jagorancin malam yasir arafat masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 hars. 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To ba da lanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. iran ta ce ayyana kungiyar ansarullah ta kasar yemen a matsayin 'yan ta'adda zai raunata shirin samar da zaman lafiya a kasar Siriya ta yi tir da shirin har-haren Isra'ila tare da kiran majalisar ɗinkin nuna ta ɗauki mataki a kai. Ƙungiyar tarayyar Afirka ta ce an yi wa nahiyar tanadin allurar kafin cutar korona miliyan 270. Tun zuga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta mai da martani game da matakin amurka na ayyana kungiyar ansarullah ta kasar yemen da aka fi sani da yan husi a matsayin yan ta'adda wanda ta ce ba zai haifar da mai ito ba a kasar da ke fama da rikici da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce matakin na amurka zai raunata duk wani shiri na samar da zaman lafiya a kasar ta yemen sayid zade ya kara da cewa duk wani shirin warware rikicin kasar da ayyukan agaji da kuma shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da zaman lafiya za su gamu da cikas saboda wannan matakin na amurka na sanya kungiyar ta ansarullah a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda dama dai a cewarsa kasar ta yemen ta fada cikin bala'i mafi muni a duniya sannan ga wannan matakin na wauta da amurka ta ɗauka wanda zai kara wargaza duk wani fata da ake da shi domin warware rikicin kasar ya kara da cewa wannan matakin da gwamnatin trump ta dauka a daidai lokacin da take barin gado wani yunkuri ne na kara dagula al'amura da kuma jefa tattaunawar zaman lafiyar yemen cikin wani hali na rashin tabbas in shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ita ma dai a wannan alhamis majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci amurka da ta soke matakin domin guje jefa kasar ta yaman cikin matsananciyar yunwa gwamnatin syria ta ce ta kosa da hararen wuce gona da iri da isra'ila ke kai mata tare da kira ga majalisar ɗinkin nuna da ta ɗauki mataki mai tsauri domin kawo ƙarshen sake afkuwar hakan a cewar kamfanin dalancin labaran sana na siriyar isra'ila ta kai shirin har-haren sama a gabashin kasar a kusa da iyaka da iraki da sanyin safiyar ranar laraba hare a cewar labarin an kai su ne kan yankunan dayar alzawar da kuma albugamal a cikin wasikar da ta aikewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar harkokin wajen siriya ta ce tsokanar ta isra'ila ta wuce gona da iri a baya-bayan nan inda har ta kai ga kisan jama'a siriya ta buƙaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ɗauki mataki kamar yadda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka tanadar mata domin ɗora alhakin kashe kashen al'ummar siriya da ke faruwa a isra'ilar kimanin mutane 57 ne aka rawaito cewa sun rasa rayukansu a jerin harharen isra'ilar na baya-bayan nan a yankin zar ezor da albo kamal Ƙungiyar Tarayyar Afirka AU ta ce an yi ma nahiyar tanadin ga kafin cutar corona miliyan 270 domin amfanin al'ummar nahiyar. rigakafin wanda akalla za a samu miliyan hamsin na allurar a tsakanin watan afrilu zuwa yuni za a karɓe shi ne daga kamfanonin samar da magunguna na pfizer biontech da astrazeneca da kuma johnson johnson shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa wanda shine shugaban kungiyar tarar afirka na wannan karo ya ce wannan babi ne mai kyau wanda zai bamu damar sayan rigakafin da kuɗinmu a cikin 'yanci tuna dai aka riga aka cimma matsaya da wasu bankunan afirka da kuma bankin duniya domin taimakawa kasashen afirka yadda za su sai maganin kungiyar tarayyar afirka dai ta ce tana da shakku akan kurga kafin da za a bata a cikin tsarin na covax a cikin watanin na janairu zuwa tsakiyar watan afrilu ba zai isa kowanda za a yi wa jami'an kiwon lafiya rigakafi ba balle jama'ar nahiyar a daidai wannan lokaci da ake fuskantar sake dawowan cutar a karo na biyu a wasu kasashe hukumar hana yaduwar cutuka ta afirka afirka cdc ta ce ana bukatar yi wa jama'ar nahiyar kashi 60 cikin 100 rigakafin domin ta yaduwar cutar to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta sanar da mutuwar dakarunta guda uku a wani hari da aka kai akan tawagar motocinsu a arewacin ƙasar mali wata sanarwa da tawagar ta minisma ta fitar ta ce an kai wa dakarun nata hari ne a ranar laraba a lokacin da suke sintiri a arewacin yankin bambara bayan da motar su taka wani abin fashewa lamarin ya yi sanadin mutuwar dakarun tawagar guda uku 'yan asalin kasar ivory coast ko kuma cote d'ivoire da kuma jikatar wasu guda bakwai a cewar majiyoyi daga tawagar tun dai majalisar ɗinkin duniya ta yi tur da allah wadai da harin tawagar minisma da ke aiki tun a cikin shekarar 2013 a mali ta yi hasarar mambobinta sama da 230 wanda 130 daga cikinsu ta hanyar harhanu ne a cewar majalisar ɗinkin duniya ita ce kuma wata tawagar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ta fi samun hasarar rayuka a duniya sanadin hararen da ake kaiwa ayarin motoci ko kuma sansanoninta ƙasar rasha ta ce tana neman hanyoyin sasanta iran da ƙasashen larabawa na tekun farisa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai a wannan alhamis ministan harkokin wajen kasar tarasha rasha sergei lavrov ya ce amurka na iya duk kokarinta na kawo cikas a yunkurin da kasar ke yi na samar da zaman lafiya tsakanin iran da kasashen larabawan mr lavrov ya kara da cewa muna fatan iran da kasashen tekun farisa su samu hanyar tattaunawa domin magance saɓanin da ke tsakanin su musamman ta fuskar harkar soji da kuma samar da ci gaba daga dukkan fannoni a tsakanin su sai dai a cewar sa har yanzu gwamnatin amurka na ci gaba da kawo cikas a yunkurin cimma wannan buri to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh To a gashi da son barka dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shashen da suka rage mana wanda za mu gabatar muku da su da dar Allah kamar da muka riga muka zayyana tun daga farko za mu fara ne da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. Ko shaka babu zaben shugaban ƙasar Uganda na daga cikin lamura da suka janyo hankula cikin 'yan kwanakin nan na bayan a nahiyar Afirkan. bisa ga dalilai daban-daban ciki kuwa har da cewa shekaru 35 kenan shugaban kasar ke mulki kuma wannan shine karo na shida da shugaban ke tsayawa takarar shugabancin kasar da dai sauran batutuwa daban-daban to don haka wannan batu na zaben kasar uganda da shine abin da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don dubi kan yanayin kasar halin da ake ciki yanayin yadda masana suke ganin zaben da dai sauran batutuwa daban-daban don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. A wannan alamis ne dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Uganda. Wanda da dama suka bayyana shi a matsayin daya daga cikin zaɓuɓɓuka masu zafi da kuma ɗaukan hankula a ƙasar. watakila saboda dalilan da muka bayyana a sama ciki kuwa hada batun cewa dai shekaru 35 kenan kasar uganda ba ta sami wani sabon shugaba ba shugaba ɗaya ne kawai aka san shi sannan kuma wannan shine karo na shida yake neman yin tazarce a kan wannan kujera to zaben da bana dai za a yi shi ne tsakanin shi shugaba mai ci na yanzu yoweri museveni da wasu 'yan takara goma to sai dai kuma wanda ake ganin zai fi zama karfen kafa gashi shugaba museveni shine matashin nan dan shekaru 38 yana kuma tsohon mawaki robert kyagulanyi da aka fi sani da bobby wine wanda yake da goyon baya musamman a wajen matasan kasar ana da zargin gwamnatin uganda da musgunawa 'yan takara musamman ma shi bobby wine din wanda aka sha kama shi da kuma rirke shi na wasu lokuta kamar yadda kuma ke zargin gwamnatin da rurrufe kafafen watsa labarai musamman ma dai na zamani hukumar sada zumunci din nan lamarin da gwamnatin ta ce tana yin hakan ne don tabbatar da tsaro da lafiyar kasar dan kuma da kuma toshe duk wata dama da wasu da su haifar da fitina a kasar to shi dai shugaban kasar ta Uganda Yoweri Museveni ya dare karagan mulkin kasar Uganda ne dai tun a shekarar 1966 kuma tun lokacin ake damawa da shi a matsayin shugaban da yake cikin jerin shugabannin da suka jima a kan kujerar shugabanci a kasashen afirka yoweri museveni dai ya shigo harkokin siyasa na kasar uganda ne da kuma yin fice a lokacin da yake matsayin shugaban 'yan tawaye a wancan lokacin wanda kuma taka gagarumar rawa wurin hamɓarar da gwamnatin shugaba idi amin ta wancan lokacin sannan wato a shekarar 1979 kenan kana kuma daga baya ci gaba da yaƙi na sunkuru don ganin ya kawo ƙarshen mulkin shugaba milton obote a shekara ta 1966 kuma tun daga wancan lokacin bayan kifar da gwamnatin yake ci gaba da mulki to kaman sauran shugabanni na afirka dai waɗanda suka yaƙi 'yan mulkin kama karya na kasashensu da farko dai sukan samu wato karbuwa a wajen al'ummomi saboda ana ganin su a matsayin masu ceto sai dai kuma daga baya lamura sukan sauya da sukan sanya al'umma din suna fatan ganin cewa waɗannan shugabanni sun tafi kamar yadda ya faru a ƙasashe daban-daban na afirka watakila ɗaya daga cikin dalilan shine dadewar akan karagar mulki da kuma abubuwan da suke yi na kama karya to yaya masana suke ganin wannan zaɓe me yasa ake ganin sa a matsayin zaɓe mafi muhimmanci kana ko mai zafi a ƙasar yaya makomar 'yan adawar ƙasar za ta kasance sannan kuma da ƙarshe yaya makomar ƙasar za ta kasance bayan wannan zaɓe idan har ya zamanto watakila aka kada shi shugaba museveni din to dukkanin waɗannan batuware su ne za mu tattauna tare da bakonmu a zauren dr ja'afar lawal dabai wani masani masanin harkokin siyasan tsakiya da kudancin afirka wanda kuma ya taba zama a ƙasar ta uganda a to dokta barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya dokta an gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa a ƙasar uganda to da dama dai suna bayyana wannan zaben a matsayin zaɓe mafi mahimmanci kana ko mafi zafi a ƙasar shin a ganin ka hakan lamarin yake sannan me sanya zaben na bana ya zamanto da irin wannan muhimmanci gaskiya zaben yana da muhimmanci kwarai da gaske ganin shi shugaba mai ci wato Yoweri Museveni ya gaji dan dai bai son barin abun ne amma yanayi da lokaci da kuma karan da yake samu ga 'yan hamayya ta kai ga yanzu abin yana hirgita shi da magoya bayan shi gaskiya. To yanzu shi shugaba mai ci yana samun turjiya sosai ga 'yan hamayya musamman shi wannan matashi a Robert Zangoli wanda aka fi sani da Bobby Wine. Wato matasa na son shi sosai kuma ta kai ga tsawon lokaci shine ɗan hamayya barai wanda yake ba shugaba ɗin turjiya sosai da kuma magoya baya masu ɗimbin yawa don haka shi sa zaben kusan a ce akwai sha'awa da kuma sa ido da kasashe da ƙungiyoyi da yawa suka sa don su ga yadda za a kare. to dakta dai wannan dai ba shine karon farko da shugaban museveni wanda yake mulkin kasar tun shekarar 1966 kamar yadda muka bayyana a baya kuma sannan yake tsayawa takarar shugabanci da kuma neman sake zabansa a wannan shine karo na shida kenan dai a wannan karon zai tsaya takara ne da wazon su yan takara wanda yake duk da cewa akwai yan takara din amma dai wanda ya fi jan hankali shine wani saurayi wanda yake wanda yake a matsayin kamar ma jikansa ba ma da ba shin kana ganin wannan matashi din zai iya kaiwa labari A abun gaskiya akwai mamaki da kuma yanayi na rashin tabbas saboda duk watan zaɓuka da aka yi kusan za a ga gaskiya duk masu takarar kamar je kana yi ka ne tunda mutane ne wayanda tare suka yi yakin sunkuru da shi shugaba mai ci na yanzu a ah, sukan ja da shi haka dai a yi kamar da gaske amma dai za a ga gaskiya abin da gani kamar wani shiri ne hakan yi to amma wannan karo shi wannan matashi ya hito da gaske ke gaskiya kuma abin da ya firgita shi shugaba mai ci kusan inda duk inda aka samu wani gurbi na dan majalisa ko wani abu shi wannan matashi yakan je a yi yakin neman zaɓe da gaske sosai sai ka ga sun ansha kujerar daga ita jam'iyya mai ci to wannan shi ya firgita gaskiya shi shugaba mai ci ah, da magoya bayan ta kai ga ah, suna dardar na abin da zai je dawo wannan zafi to amma kuma gaskiya akwai tun karfi da ake sawa da karfi na gwamnati tun daga yakin neman zaben ah, gaskiya muka lura an yi ana ta kama karya ganin yadda ake kama shi matashin nan da kuma magoya bayan shi da yawa wasu ma ta kai ga gaskiya ta kai ga sun rasa don haka shi yasa ake da firgicin gaskiya ko da magoya bayan suna da yawa to dai wuya su iya ɓace mulki din ga hannun shi shugaba mai ci yankin. To dokta a bangare guda ana zargin gwamnatin Uganda da turusa wa 'yan adawa da kuma batun toshe kafafen watsa labarai musamman ma na zamani wanda kira irin social media nan wanda yake kafafen watsa labarai daban daban irin su Facebook da dai sauransu sun yi maganganu akan wannan abun to da cewa gwamnatin ta mayar musu da martani. Shin a ganin ka menene dalilin da ya sanya gwamnatin ɗaukar irin wannan matakan? Eh gaskiya su mahukunta suna yin haka ne don su katse saduwa da irin su 'yan adawa ke yi da kuma yanda suke ta yada yanda za a fuskanci zaben ga magoya bayan su don haka gwamnatin tana ta wannan don ta katsa hanzar su kuma ya zamana ta lalata wani duk wani kulle-kulle da suke da magoya baya wanda shi kan shi ba karamin kama karya ba ne da su kan adawa din. A to dokta a bangare guda shugaban Museveni da ya shafe shekaru 35 yana mulkin kasar Uganda. Watakila mutane da dama su mamaki me yake faruwa ne wai menene sirrin ci gaban wannan mulki nasa hakan yana nuni da yanayin al'ummar kasar suna son sa kenan ne ko kuma da akwai batun tilasa ko tursasawa musu aiki yi akan wannan batu. Eh to gaskiya tursasawa za a iya cewa da kuma rashin zaɓi ga jama'a tunda 'yan takarar nan yawanci duk ba su fitowa wa'inda za a iya danganta su da cewa za su iya wani abu don haka mutane ya su gwammace gara su zaɓe shi ya ci gaban da su wa'innan wa'inda magoya bayan shi shugaban ne kuma irin za a ga kamar je kana yi ka ne kawai. A to doktor daga ƙarshe yaya kake ganin makomar kasar Uganda idan har wannan matashi ya kada shi shugaba Museveni din a zaɓe sannan kuma yaya kake ganin shi wannan matashi din yadda zai iya gudanar da mulkin ƙasar kuwa? eto eh, eh, to, a gaskiya kamar shi yadda shi shugaba mai ci ya kafa sunaku na magoya bayan sun yi karfi sosai musamman su sojoji gaskiya nan ne matsalar take saboda yana da magoya baya sosai da su sojoji na kasar har yanzu To da gaskiya kusan za a ma iya bai da gogewa ta siyasa da kuma ta gwagwarmaya da aka yi na soji kamar yadda su shi mai ci da makarraban shi suka yi da sun yi yakin sun kuro din nan har ta kai da suka anshi mulki suka zo kuma suka baza a mulki dadewar lokaci sama da talatin shekara talatin da biyar din nan sun kafa manyan 'yan kasuwa da 'yan gwamnati da kuma sojoji musamman wanda ta ɗan shi janaral ne a soja kanin shi ma janaral ne kuma har yanzu suna nan dan shi shine da shugaba na brigade of guard wani kungiya na soja wanda suna da karfi sosai da tattalin makamai da aka yi musu shi yasa ko da yaushe ma za ga ga kusan soja suke kama yan adawa din gurfanar da su a kotu ta soja don haka akwai rashin tabbas na mai zai je ya dawo ko da yan adawa za su yi an san mulkin nan. dr jafar lawal da bai wani masanin harkokin siyasa na kasashen tsakiyar da kuma kudancin afirka a hira da ta damu da shi to masu saurare na kama kawo kasha abinda zamu gabatar muku a shirin namu ne sai kuma da allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. saurare. Masu saurare. Masu sauraron gidan rediyo Hausa VOH barkan kular haka sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka ke malalai marhabin da kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum VOH Iran. Sunana Isa Jikan Mai Saje daga tashar mai turare a karamar hukumar toro daya daga cikin jami'an mu muka zo reshen jihar bauchi to hakika yau za mu bayyana ra'ayoyinmu ne akan al'am buɗe iyakokin ƙasa da aka yi a ƙasar mu najeriya hakika hakan ya daidai dama rufe sun da aka yi gaskiya ya kawo mana koma baya a tattalin arziki don ba zan taba manshewa ba tun daga aka rufe wannan iyakan Ƙasarmu mu ya shiga tsadan kayayyaki daban-daban duk abun da ka sani ya kara kuɗi to muna fata dai buɗe shin da aka yi yanzu hakan kuma zai kawo mana sauyi mu ga mu ji komai da komai ya sauka na gode voh iran sunana isa jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar toro assalamu alaikum shashin na sani biyu jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar to gaskiya mun ji an ce an yi taro jiya a majalisar nijar to gaskiya yana da kyau a ce sun tantamna sun yi daidaita duka yadda za a yi zaɓe wanda ba zai karu ɗani ba ganin cewar zaɓe ne na ƙarshe wannan irin zaɓe wanda na baya aka yi kunga na baya wasu inda suke rajista ba a nan suke zaɓe ba kuma wanda suke rajista idan suka je wani wuri ana hana su zaɓe wannan bai kamata ba ganin cewa mu kanmu mun je mu yi zaɓe aka ce ba a nan muka yi rajista ba dole da muka je inda muka yi rajista kenan ko wani ya bar jihar da ya zaɓe kenan ko ba dama ya yi zaɓe da fatan hukumar sini za ta daidaita kowa ya yi zaɓe a inda yake inda yana da takardar zaɓe na gode allah sa mu zaɓe lahiya mu gama lahiya kuma allah ba mu shiga mai arziki mai magana isu ne maɗaɗai da maganar jamfoyin nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lahiya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci kuna magana da lawan Alhaji Abdu Agadat nija To na da dan bada kusa kan zaben kasa ta da kai Niger. Na ji daɗi tun da yan adawa sun gane wani abu. Eh, duk abubuwan da ake yi na fagagan da ranar zaɓe da ana barazana da makamai ana tsawo ana ana cewa kafatin da da rubuta ma. To duk ma duniya an taɓa samun mazaɓar da aka samu fati guda ya samu samfar samun ba wa Na ji daɗi gaskiya da taron da suka na yau na bayyana gaskiya. To kuma Allah ƙara bayyana bayyana gaskiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar to yau zan yi magana akan yan siyasar mu na Nijar game da yan siyasa an yi taro da fatan an yi taro lahiya an kare lahiya Allah ubangiji ya sa a can makaci mu muna so a gaggauta bayyana mana sakamakon wannan taro da aka yi saboda talakawa wasu sun shiga cikin rudani ana ta ya mana ya madidi da hoton karya hoton wasan banza a ce wannan kaza wannan kaza mu kuma gaskiya irin wannan masu yama didi na hoto a yanar gizo-gizo ya kamata su dai mu ji daga bakin manya-manyan 'yan jarida mu ji daga bakin manya-manyan mutanen nan namu na 'yan siyasa ina ma kowa fatan alheri na kunna agwa mai baci daga nan zandar radio iran kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger to matakin da majalisa ko in ce 'yan majalisa na bangare. bangaren democrat suka dauka na mika bukatar a tsige shugaba donald trump da dan lokaci kaɗan ya mishi saura domin mika karagar mulki to wannan mataki ya yi daidai domin kuma a cikin wannan mataki akwai hukunci mai tsauri na cewa donald trump idan har aka tsige shi ba zai samun damai ba zai samun damar sake dora takara ba a wa'ansu zaɓuɓɓuka daga ba kuma gaskiya wannan za a yi alfahari da wannan mataki domin ƙasa amurka amurka ba ta bukatar yan jagaliya shugabanni ko yan jagaliya magabata kamar donald trump da fatan sauran yan majalisa za su ba da haɗin kai a tsige trump shikenan amurka ta samu lafiya sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana ni ne hassan talba george patescu ina so ne amfani da wannan dama ne kira ga roko ga gwamnati girman garin patescu a ce bank. ɗaya ne gaskiya wannan abun yana ba wa al'umma da yawa wahala duk da duba da cewa idan ka zo ka bakin facebook za a ga mutane da yawa suna shan wahala a girman fatis kuma na roƙo ga mai girma gwamnan jihar yobe ya yi kokari na ya kara jawo kamfani su zo su kara buɗe branches na first bank a fortiskun local government daga na ku mai sauraron kwasan talbajo ta fortiskun huta lafiya salamu alaikum radio hausa da hiran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firizi ne yana kula a yanzu da take agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina game da mataki da gwamnatin mutan nijar ta ɗoka game da wannan siyasa da take ta wakana a ƙasa ta musamman zaɓe da za a koma zagaye na biyu game da kowane farti da suke cikin wannan ƙasa mu eh, zai ba da wakili shi guda to mu wannan abu mun ji daɗin shi saboda mu abin da muke so gwamnati ya zamanto duk abin da za a shirya najeriya a shirya abu tsabtatacce wanda 'yan kasa za su yaba shi da rediyo ta iran ku tashi nan salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mu sashin hausa na jamhuriyar musulunci ko jiran suna na tahir yan tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya hakika na shirya wannan shirin domin mai tsokaci da wannan harin da aka na kasar nijar tsakanin iyakar mali da nijar a addu'a allah ya ci wanda suka riga idan gaskiya To Marilla, da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. sashen tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa muku tambayoyinku na tarbiyya daga nan zauren amsoshin tarbiyya na radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara amsa tambayar tasi'u magashi daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya dangane da aikin malanta sai lokaci ya yi mana halinsa da yardan Allah za mu tashi daga inda muka tsaya. Muna maganar halaye da kuma sifofin malami wanda za su taimaka masa wajen samun nasara a aikinsa na karantarwa. Da haka za mu tashi daga na shida a yau wanda yake nuna cewa malami ya kamata ya kasance mai sauraron koke-koken ɗalibansa. hatta wanda suka shafi wani ɗalibi daga ɗalibansa shi kaɗai don wasu lokutan rashin fahimtar karatu na ɗalibai yakan faru ne saboda wasu abubuwa daga wajen makaranta ko kuma bai da dangantaka da makaranta don haka a nan malami yana ba da lokacinsa ne na kansa don warware wasu matsalolin ɗalibansa ko da kuwa ba su shafe shi kai tsaye ba misali ɗalibi baya samun tallafin da yake bukata na karatu daga iyayensa wannan bai shafi malami kai tsaye ba amma idan da zai shiga tsakani ya gamsar da iyayen ɗalibi wajen tallafa ɗalibinsa zai ji daɗi idan sun yi haka don nasararsa ganin karatun ɗalibinsa ya ci gaba ya kuma kai ga inda yake bukata sai kuma na bakwai ya kamata malami ya samar wa ɗalibansa wasu hanyoyin faɗaɗa iliminsu a fannin da yake karantar da su kamar ba su littattafai na e ko littattafai na cikin yanar gizo da ba su shafuka na intanet wanda za su tallafa masu wajen ci gaban karatunsu ko hotunan bidiyo da sauransu sai dai kada malami ya cika su da ayyukan gida wanda za su sa ɗalibai su ƙosa daga karatu sai kuma sanya ido a kan ayyuka da kuma ƙarfin fahimtar ɗalibai wannan zai ba wa malami damar sanin hanyar da ta dace wajen tallafawa karatun ɗalibansa har ila yau zai sa ɗalibansa su ji cewa malaminsu ya damu da ganin sun sami ci gaba a karatunsu daga ƙarshe akwai buƙatar malami ya sanya hadafi ko mu ce zango na karatu da yake son ɗalibansa su fahimta sanya hadafi yana taimakawa malamai da kuma ɗalibansa cimma manufofinsu na ci gaba a karatu wato dole ne malami ya sanya mafi karancin abin da ya kamata ɗalibansa su fahimta a darasin da yake karantar da su tunda fahimtar ɗalibai ba zai taɓa zama guda ba amma idan akwai wata manufa ko fahimta ko kuma wani zango mafi karancin da ake son ɗalibi ko ɗalibai su fahimta wannan zai sauƙaƙe wa malamin aikinsa wannan zai sa karatunsu ya zama da tsari ta yadda malami zai iya jarraba ɗalibansa akan wata marhala na darasin da ya yi masu ya kuma gano gwargwadon fahimtar da suka yi wa darasin wannan kaɗan kenan daga halaye da kuma yanayin karatu waɗanda ya kamata cikakken malamin makaranta ya kasance yana da su idan yana ƙaunar ganin ɗalibansa sun sami ci gaba da kuma nasara a karatun da suke yi sai dai bayan wannan abubuwa da muka ambata akwai wasu fannonin ilimi wa'anda suke buƙatar ƙarin ƙoƙari wajen malamai don ganin samun nasara da kuma ci gaban karatun ɗalibansu a nan ana maganar malaman addini abinda ɗaliban makarantu addini suke bukata a wajen malaminsu wanda daga ciki akwai malami ya kasance yana aiki da abin da yake karantar da ɗalibansa a fili suna gani tunda shi ilimin addini yana tare da tarbiyya a aikace misali malamin addini ba zai karantar da nasihohin addini wanda suke magana dangane da haramcin ƙarya giba da hasada da sauransu sai kuma su ga malamansu sun kasa aikata nasihohin da suka yi musu wasu saboda yin haka zai kashe masu gwiwa wajen kokarin tabbatar da karatu da suka yi a gaban malamin masu sauraro musamman malam tasiu magashi ina fatan kun ji daɗin abin da muka tanadar muku dangane da ansan tambayar ka ta tarbiyya a cikin shirye shiryen mu guda biyu a halin yanzu a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma wani makon idan allah ya kai mu assalamu alaikum wa barakatu Kisoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kisoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kisoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila rai'u Zango ta rubuta To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Zaune Naziru yake shi da Anas da Sayyadi ya gama karanta musu karatu. Sayyadi ya ce Naziru ce za ka fara gyara motar nan. Naziru ya ce so nake mu gama jarabawar wannan tam ɗin sai na fara gyaran ta. mota ce mai kyau tunda oga ya ce ba zai gyara ta ba na ce ina so ya saida mani sai na gyara shi ne ya ce in je in gyara idan ta gyaru sai na biya shi a hankali idan kuma bata gyaru ba shi shikenan na bar kuɗin sai a saida ma 'yan gwangwan anas ya ce ai na san ma za ka iya gyara ta kawai asusu za mu fasa a siyo kayan gyaran ta nazir ya ce ga tun da kai ka iya mota lokacin kana aiki gidan ruwa kuna jiya sai kawai ka fara haya da ita sayyid ya ce wannan haka yake nazir ya ce amma an jima zan faɗa ma baba kamal duk abin da ya ce shi kenan sai ya ce haka ya kamata ku tashi mu je wajen aiki tun da an gama karatu na ga kamar ga wani can ya zo gyara kuma oga habibu baya nan anas ya ce ni ma na fita shago naziru ya ce sai ka dawo wajen aiki suka nufa dama abinci suka ci shine sai yadi ya ɗora masu karatu suna zuwa wani ya ce yauwa ga nazirin nan ma ya dawo naziru yana zuwa ya risina yana faɗin sannu da zuwa alhaji jiyowa alhaji bashir ya yana faɗin yauwa sannu samari cak naziru ya tsaya yana kallon alhaji don ba zai taɓa manta fuskar shi ba alhaji ya ce dama gyaran mota na kawo shine aka ce oga baya nan ya je siyo kaya shine aka ce mani kai ne za ka iya dubata amma sai zuwa cikin satin nan za a kawo kuɗin idan an gama gyarawa idan an gama gyarawa dan yanzu ban zo da su ba Laura fuska naziriyar ya juya ya ce manir ku duba mashi motar manir ya ce amma ka san dai kai ne kadai ka iya dubawa da oga baya nan nazir ya ce to ya aje idan ogan ya dawo sai ya duba mashi zuwa jibi zai dawo alhaji ya ce haba yaro me yasa ba za ka duba mani ba ina so na ji nawa za ta ci nawa za ta ci mani saboda motar da ake man haya ce kuma cikin sati mai zuwa nake so a ci gaba da aiki da ita naziru ya ce ni ma ban san matsalar ta ba idan oga ya dawo shi zai gyara maka duk yadda aka yi da naziru ya je ya duba mashi abin da ya samu motar ma ya kiya wage hatta da sayyadi sai da ya mashi magana amma naziru ya ce bai sani ba sayyadi ya ce gaskiya alhaji idan kana so aiki mai kyau sai dai ka yi haƙuri oga ya dawo zuwa jibi alhaji ya ce shi shikenan jibin zan dawo kama mashi suka yi ya kwance motar don jawo ta ya yi da motar shi kowa sai dai sai da ya mamakin abin da ya hana Naziru kin duba motar alhaji wanda kowa ya san ba halin shi bane ko abinci Naziru yake ci aka kawo gyara yana tashi ya saurari mutum kuma yana gamawa ake duba mashi mota amma yau yaƙi ko duba motar ya game ya same ta manir ya ce wai naziru ko akwai abin da ya hada ku da wannan Alhaji ne tashi naziri ya ce ni ban ma san shi ba kawai ba zan gyara ba ne manir zai kara mashi magana naziri ya bar wajen bayan shi sayyadi ya bi kasan wata bishiya naziru ya zauna sayyadi ya ce naziru wai me ya faru ne hawaye ne suka zubo ma naziru ya ce ba komai zama sayyadi ya yi don ya san duk abin da ya sa naziru kuka to babba ne don shi ko bulala baya mata kuka sayyadi ya ce ba za ka faɗa mani ba naziru ya ce sayyadi wannan mutumin bai da kirki wata rana mun je gidan shi bara ni da shatima haka yayi ta zagin mu wallahi ba zan taɓa gyara mashi motar shi ba ashe mu ma almajirai muna da rana tashi yayi ya bar sayyadi ya nufi bakin titi zuwa shagon baba kamar murmushi sayyadi yayi ya ce lalle alhaji ka ɓata ma naziru rai miƙewa ya shi ma ya bi bayan shi sosai baba kamal ya yi mamakin abin da sayyid ya faɗa mashi wanda naziri ya kallon naziru yayi yana murmushi ya ce lallai naziru har yanzu ashe kana da riko me yasa baka duba mashi motar ba to dukar da kai naziru ya bai ce komai ba baba kamal ya ce naziru ba ka ce mani malaminku ya ce a ringa yafe wa mutum ba dago kai naziru ya yana hawaye ya ce to ai ba mu yi mashi komai ba ya ringa zagin mu idan ba zai ba mu sadaka ba ai sai ya ce mu yi haƙuri ko amma haka ya ta zagin su baba baba kamal ya ce gaskiya bai kyauta ba amma ka daina cewa ba za ka yi mutum aiki ba saboda ya yi maka laifi kaga kai mai nema ne ko mai mutum ya yi maka matukar a wajen shi zaka samu na abinci a wajen zaka samu na abinci dole ka yi haƙuri da shi miƙewa naziriya yana faɗin in dai sai na gyara kayan wannan mugun wallahi gara na kwana da yunwa ficewa yana kuka jinjina kai su kai sayyadi ya ce gaskiya duk wanda ya cuci naziru yana rike da shi baba kamal ya ce ni kaina ina mamakin halin naziru yaro ne wanda baya manta alkhairi ko sharri shi yasa a rayuwa ake so duk yanda ka zauna da mutum kada ka bari sharri ya raba ku da shi ko yaya ne ka ringa alkhairi a rayuwarka wata rana ko ba kai ba wani naka zai tsinci a gaba sai ya ce wannan haka yake allah ya kyauta saura masu irin halin alhaji kuma allah ya shirye su bara mu tafi na gama magarba ta kusa Baba Kamal ya ce yau kam ni da Nazirun ma ko sallama na san babu dan ran sha bace yake tashi sai ya ya ce a to sai dai kuma zuwa gobe a gaishe da Hafsat Baba Kamal ya ce za ta ji sai Allah ya kai mu sallama ya yi mashi ya tafi a ranar sai da Alhaji ya tabbatar an saka gida jan shi guda biyu a kasuwa sannan ya koma gida cike da farin ciki dan kabiru ya ce mashi zai samu kuɗi masu yawa a gidan da yake ciki ɗayan ne dai ba lallai ne ya yi tsada saboda duk ya lalace To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun zargin da aka yi ne kan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke kasar labanan da hannu a fatocin mugan kwayoyi zuwa ƙasar italiya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban sakataren kungiyar gwarmiyar musulunci ta hezbollah ta kasar labanan said hassan nasrullah ya kora hannun 'yan kungiyarsa a fatocin muggan kwayoyi musamman a fion zuwa kasar italiya yana mai jaddada cewar babu wani dalili da ke bayyana cewa 'yan kungiyar hezbollah suna fatocin muggan kwayoyi zuwa kasar waje kawai zargi ne mara tushe wannan zargi kan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ya zo ne bayan tan goma sha hudu na kwayar afiyon da aka kama a kasar italiya Italiya a watan Yulin shekarar da ta gabata ta 2020 wace tawagar kayan kwayar ta fito ne daga tashar ruwan Lazikiya ta kasar Siriya. sakamakon haka raddin da hassan nasarullahi ya yi kan zargin ya buƙaci mahukuntan italiya da su gudanar da bincike kan tushen yadda mugan ƙwayoyin suka samo asali tare da binciken asalin mutanen da suka yi sa zuwa cikin ƙasar su kafin fara duk wani zargi kan wani bangare sai da hassan nasarullahi ya kara da cewa wannan zargi baya da tushe ko asali kuma tabbas zargi ne da ya yi hannu riga da hakikanin ɗabi'ar harkokin ƙungiyarsa yana mai wurga alamar ta tambayar cewa a baya mahukuntan Italiya suna zargin kungiyar daular musulunci ta Da'ish ce da hannu a fatocin muggan kwayoyi da kungiyar asirin Italiya da na kasar Rasha da wasu kungiyoyi da suka shahara aikata muggan laifuka. To shin an kammala bincike kansu ne tare da gano ba su da hannu a fatocin don haka aka koma kan kungiyarsa ta Hezbollah ta kasar Labanan sakamakon haka babban sakataren kungiyar gwamnatin musulunci ta Hezbollah ta kasar Labanan Said Hassan Nasrullah ya jaddada cewa zargin kungiyarsa da hannu a fatocin muggan kwayoyi ba tare da gabatar da wani kwakwaran dalili ba zargi ne mara tushe kuma kokari ne na watsa farfaganda kan kungiyarsa tare da neman bata mata suna idan duniya tun tsawon lokacin da hukumomin yaƙi da mugan ƙwayoyi na ƙasar amurka da wasu ƙasashen yammacin turai suka yi zargi kan wasu 'yan ƙasar labanan da hannu a fatocin mugan ƙwayoyi amma babu lokaci ɗaya da suka kama wani ɗan ƙungiyar hezbollah cikin waɗanda ake zargi ballantana a halin yanzu a samu kafar yada zargi kan ƙungiyar saboda babu wani dalili ko hujja ko mai kashinta a jawabinsa a kafar talabijin babban sakataren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah said hassan nasrullah yana mai bayyana cewa hakika matsayinmu kan dukkanin dangogin muggan kwayoyi a fili yake saboda haramun ne a addininmu kama daga nomar kwaya saya da sayar da ita fatocinta da amfani da ita duk shari'a ta hana inda a wani lokaci hukuncin ma'amala da muggan kwayoyi yakan kai ga aiwatar da kisa kan mai yinta a ƙarƙashin koyarwar addinin musulunci ƙungiyar hezbollah ta jima tana fuskantar tuhumce-tuhumce marasa tushe da asali amma babu wani dalili da ke tabbatar da hakan domin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta taɓa zargin ƙungiyar hezbollah da hannu a fatocin muggan kwayoyi zuwa cikin kasar amma a tsawon shekaru babu wani dalili da ta gabatar a hannu iyaka dai zarginta ya takaita ne kan cewa ana nomar afiyon a kasar labanan a fili a watan disamban shekara ta 2020 da ta gabata mahukuntan kasar italiya sun sanar da kona muggan kwayoyi mafi girma a tarihin kasar ciki har da magunguna masu sanya annashuwa da kuzari da aka kama a tashar ruwan salano na kasar kuma an kona mugan kwayoyin ne karkashin tsauraran matakan tsaro kuma tawagar muggan kwayoyin sun zo ne daga kasar siriya sannan rundunar 'yan sandan kasar italiya bangaren yaƙi da muggan kwayoyi ta sanar da cewa muggan kwayoyin da aka kama a wancan lokaci sun kai na kimar kuɗi euro biliyan ɗaya da ɗigo biyu kuma ana zargin ƙungiyar daular musulunci ta da'ish ne ke da hannu a fotocin kwayoyin bayan da mahukuntan italiya suka gaza wajen tabbatar da da'awarsu kan zargin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da hannu a fatocin mugan kwayoyi zuwa cikin kasarsu amma sun ki fitowa fili su ce ufan kan lamarin ko bayyana hakikanin bangaren da aka taba kamawa da hannu a fatocin mugan kwayoyi zuwa cikin kasarsu rundunar 'yan sandan italiya da take fada da mugan kwayoyi a kasar da ta gano mugan kwayoyi da aka shigar cikin italiya bayan bincike ta tabbatar da cewa ƙungiyoyin da suka shahara a aikata mugan laifuka 'yan asalin italiya ne suke da hannu a shigar da mugan kwayoyin zuwa cikin kasar kuma mugan kwayoyin an yi nufin tura su ne zuwa kasar libya amma ba tare da wani kwakwaran dalili ko hujja ba mahukuntan italiya a wancan lokaci suna zargin gwamnatin siriya da magoya bayanta cewa suke da hannu a fatocin mugan kwayoyi da nufin samun kuɗaɗe saboda warware kuncin da suka shiga sakamakon tarin takunkuman da kasashen yamma suka kakaba musu hakika gwamnatin labanan ta kasance tana hukunta duk wanda ta samu da hannu a fatocin muggan kwayoyi a kasar ga misali a watan oktoban shekara ta 2015 wata kotu mai hukunta manyan laifuka a lardin jabal ta yanke hukuncin ɗauri na tsawon shekaru shida a gidan kurkuku kan kan wani dan gidan sarautar kasar saudiya abdul muhsin ali sa'ud da abokin tafiyarsa ya haya shumari tare da gudanar da ayyuka masu wahala a gidan kurkuku gami da biyan kuɗin tara da yawansu ya kai kuɗin kasar labanan lirad miliyan goma ga su bayan samun su da fatocin muggan kwayoyi a kasar rundunar 'yan sandan labanan ce ta gano tarin muggan kwayoyin a filin jirgin saman birnin beirut fadar mulkin kasar a lokacin da ake kokarin jirge su cikin jirgin sama na musamman mallakin ɗan gidan sarautar ƙasar ta saudiya akan hanyar sa ta komawa ƙasarsa. wani rahoto da mahukuntan italiya suka fitar sun bayyana cewa ba su da masaniya kan kungiyar hezbollah ta kasar labanan tana da hannu kai tsaye a fatocin muggan kwayoyi zuwa italiya ko a'a amma wasu manazarta a kasar amurka kan yankin gabas ta tsakiya sun nuna yatsa zargi kan kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke kasar labanan da hannu a fatocin muggan kwayoyi bisa zargin cewa mafi yawan kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya suna gudanar da fatocin muggan kwayoyi ne domin samun kudaden shiga inda a halin yanzu kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da ke kasar labanan take cikin halin tsaka mai wuya a fuskar tattalin arziki sakamakon yadda aka kakaba tarin takunkumai kan uwar gijiyarta wato jamhuriyar musulunci ta iran musamman daga kasar amurka da kuma matsalar cutar annobar corona duk sun taimaka wajen durkusar da tattalin arzikin kasar labanan don haka kungiyar hezbollah ta dauki matakin gudanar da fataucin muggan kwayoyi a duniya saboda samun hanyoyin kudaden shiga wannan yana daga cikin dalilan da makiya kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah musamman amurkawa suke riyawa amma wani babban abin al'ajabi duk da wannan hasashe da tsananin sa ido kan harkokin kungiyar hezbollah da makiyanta ke yi a duniya tare da kokarin toshe duk wata hanyar samun kudadenta babu wata rana da suka sanar da kama wani dan kungiyar ta hezbollah da hannu a fatocin muggan kwayoyi a duniya ballantana gabatar gurfanar da shi a gaban shari'a iyaka dai irin waɗannan masharhanta suna ƙoƙarin kare munanan manufofin siyasar ƙasar su ne tare da ƙarfafa aƙidar yahudawan sahayuniya da suke ɗanɗana koɗar su a hannun ƙungiyar ta hezbollah ta ƙasar labanan ta neman ɓata sunan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah a idan duniya haƙiƙa matakin da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan ta ɗauka na kare gwamnatin ƙasar siriya ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad daga durkushewa kamar yadda wasu kasashen yamma musamman amurka da 'yan koranta na kasashen gabas ta tsakiya suke so ya fusata makiyan siriya inda nan take suka ɗauki matakin gabatar da zarge-zarge kan kungiyar ta hezbollah da cewa kungiyar ta fice daga kan tubalinta na kare manufofin addini zuwa ga manufofin siyasa da bai da alaka da addini makiya gwamnatin siriya suna da tabbacin cewa basharul al-assad yana daga cikin fitattun masu kare kungiyoyin gwagwarmayan yankin gabas ta tsakiya tare da ba da mafaka ga jagororinsu musamman 'yan gwagwarmayan falasinawa tare da gabatar musu da dukkanin taimakon da suke bukata amma a lokacin da kasar amurka da 'yar lelanta haramtacciyar kasar isra'ila suka ɗauki matakin rusa a gwagwarmayan falasinawa tare da neman dukkanin bangarori su janye hannunsu daga taimakawa kungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasinawa shugaba bashar al-assad ya ki haɗa kai da su lamarin da ya fusata amurka da Yahudawansa. sahiyuniya don haka suka zaburar da magoya bayan su a yankin gabas ta tsakiya kan daukan nauyin ayyukan ta'addanci a kasar siriya domin rusa ta da sunan neman haƙƙin al'ummar ƙasa tabbas matakin da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan da jamhuriyar musulunci ta iran suka ɗauka na goyon bayan gwamnatin bashar al-assad tare da taimaka masa ta hanyar karfin soji hakan ya janyo soke-soke kan ƙungiyar hezbollah da ƙasar iran game da zarge-zarge kansu kan kan haɓaka fatocin muggan kwayoyi a ƙasar ta siriya a fili yake cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta kasance tana makwabtaka da ƙasar afghanistan ƙasar da take matsayin sahun gaba a fagen noman opium a duniya kuma iran take sarwakar da rayukan jami'an tsaronta wajen daƙile fatocin muggan ƙwayoyin na opium tare da kame ƙwayoyin inda mahukuntan ƙasar ke bayyana cewa a kowace shekara tana kama ɗaruruwan tan-tan na muggan kwayoyi da ake ƙoƙarin fatocin su daga kasar afghanistan zuwa kasashen da suke yankin gabas ta tsakiya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. zamu gargari sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokaci a madadin kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fassara karanto labaran duniya da ke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya